wallahi wahalan da muke ciki wallahi ko kaɗan wahalan da sabon annabin Allah suka yi ba mu yi ta ba mus'ab bin umair mm. matashi ne wadda duk wani abin da matashi ke alfahari da shi yana alfahari da shi a makka ɗan gata ne wadda yakan saka irin abin da yake so ya tabbata a sunan hadisin ali ibn abi talib mm. lokacin da annabin Allah ya gan shi bayan hijira annabin Allah fashewa da kuka yi bai mallaki komai ba sai mayafi guda ɗaya mayafi guda ɗaya gaya mani talakan da zai ce maka shi riga guda ɗaya mallaka rayuwarsa saboda talauci tsakaninsa da Allah ne talauci ne riga guda ɗaya mallaka haske mai ne gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa